Bismillahir Rahmanir Rahim. Na yarda da kai. Babi na tara. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda muke cewa. Gashi kuma yanzu yana neman tonawa kansa asiri da yake ƙoƙarin sa katin a gabanta. Nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Sai yayi tsaye da idanunsa a kanta, yana tunanin abin da zai ce mata. Na wanzuwar katin a gare shi, ta tambaye shi, kayan yanayi da mara gaskiya me yake faruwa? Dabarar da ta zo masa a daidai lokacin da ta yi maganar. Idan haka ya saurin tankata. Ina mamaki na da kika gaza sanin abin da zan yi da katin da kika san bani da layinsa. Ta faɗa masa, ban fahimce ka ba. Yarinya ta zan tura wa mana. Ta yi murmushi da tambayar, wai Hafsat? Ya gyaɗa kai yana lamshe ido. Wani irin daɗi ya ja an ambaci masoyiyarsa. Ya tausasa murya yake faɗa mata. Tana da wani irin matsayi mai girma a zuciyata. Ina rantse miki a duniya babu irin san da nake yi mata. Babu wata halitta da nake so sama da san da nake mata. Ta ce duk duniya fa ka ce, babu ya ita a cikin lissafin ka? Har da ni kenan? Ya kaɗa kai tare da kwantar da kai a kafaɗa. Muryarsa ya yi ƙasa da ita, ainun yana faɗa mata, har da ke a ciki sista badar. Ina rantse miki, babu wani abu da nake masa irin san da nake mata. Ta dafe ƙirji da hannu da tsananin mamaki akan fuskarta. da cikin furucin nasa da yake faɗa mata. Har da ni fa ce Ahmad, ni ɗin Badariya? Ya sake kaɗa kai yana sake nanata abin da ya ce. Har da ke ta fadar, ban haɗa lamarinta da na kowa da komai. Ta yi ƙasa da kai da tsananin mutuwar jiki. Bata taɓa tsammanin jin hakan daga gare shi ba. Bata yi tsammanin shi ɗin zai fifita lamarin wata sama da ita ba. A da yadda take kallon dangantakarsu, ƙaunarsu da shaƙuwarsu ta fi tunanin Idan an tambaye shi a matan duniya wa ya fi so zai ce ita Badariya. Kamar yadda take ji a ranta in za a iya mata tambaya irin waccan kai tsaye za ta zaɓe shi a cikin mazan duniya ta bar kowa. Sai ga shi a yau a gabanta Ahmad ya dubi ƙwayar idonta ya watsa mata ƙasa a ido. Tana ji a cikin ranta babu abin da ya kai irin wanda ya mata takaici da ban haushi. Ba ta san lokacin da ruwan hawa yake fita daga ƙwayar idanuwanta ba. Suna sauka a kan fuskarta. Ta tsinkayi muryarsa yana yi mata fashin baƙi. Wato da za ki shiga zuciyata ki ga tarin san da yake dunkule cikin ta tab. Da baki tsaya mamakin cewa da nayi miki ba. Babu ya ita a cikin rayuwata ba. Sai take jin zancen nasa tamkar saukar tafashash. Sai take jin zancen nasa tamkar saukar tafashashen ruwa a cikin zuciyarta. Bata san lokacin da ta miƙe a fusace ba take faɗa masa. Ya ishe ka haka, ya isa malam. Ya yi tsaye da idanuwansa akan fuskarta yana nazarinta. A tsawon tarayyarsu bai taɓa ganin da cikin ɓacin rai irin haka ba. ya tambaye ta a sanyaye. Me ya ɓata miki rai yanzu yanzu sista Badar? Ta galla masa harara tana ayyana shi a cikin ranta ɗan rainin wayo. In ba haka ba, ta yaya zai faɗa mata magana mai ciwo irin wannan? Amma wai tambaye ta me ya ɓata mata rai. Muryarsa ta yi sanyi sosai yake tambaye ta. Ni ne ko sista Badar, faɗa min. Mene miki haddasa miki damuwa? Ta ɗauke ganinta a kansa tare da share hawaye. Ganin hawayen ta ya ɗaga hankalinsa, Ya fahimci koma me mai girma ne da ya isa ya sa ta zubar hawaye. Ta yi yunƙurin tafiya ya sha gabanta. Ki taimake ni sista Badar. Ki faɗa mini abin da na yi miki. Idan kika bar ni ta Idan kika bar ni babu bayani zan kasance cikin damuwa da rashin sanin abin da na miki. Da ya haddasa miki irin wannan ɓacin ran. Kamar kada ta masa magana sai kuma zafin maganar tasa da ta tuna ta hargitsa zuciyarta. Cikin hasala ta faɗa masa, Don me za ka damu da damuwar wanda ba shi da martaba a idanka? ya ce, Wa ya ce baki da martaba a idona, Sista Badar, ke ce mata ta farko, da nake jin a duniya ba ta binki a gare ni. Kai tsaye ta faɗa masa ƙarya kake Ahmad. Furucin nata ya bashi mamaki ya tambaye ta yana nuna kansa. Ni nake miki ƙarya? Ta yi ƙasa da kai tare da kasa cewa komai da shi. Ya sake matsawa inda take, ya sake kwantar da murya. Faɗa min mene miki? Ki yadda da ni, damuwarki ta fi komai ɗaga min hankali. Kin zarta matsayin da zan zamo mai ƙarya a gare ki. Ta girgiza kai ba zan yarda da kai ba. Dan yanzu yanzu nan da bakinka kake faɗa min. Fifikon ƙaunar da kake min da wadda kake wata can. Har kana faɗa min a gare ka a duniya babu ya ita. To dan me zan yarda da cewar damuwata za ta ɗaga hankalinka. Dariya ce ta so kama shi da ya so mu fahimtar asalin fushin nata. Wato zafin labarin hafsan ƙarya Wato zafin labarin hafsan ƙaryar da ya bata da irin matsayin da ya faɗa mata tana da shi a gare shi ya ɓata mata rai. Ya yi tsaye da ido a kanta yana tunanin dalilin damuwarta kan maganar. Ya tsinkayo zuciyarsa na faɗa masa kishi ne. Ya yi saurin sake kallonta yana son ya gaskata ko hakan ne? Amma ya kasa karanto komai akan fuskar tata. Sai tarin damuwa. Bai san lokacin da ya shiga addu'a a cikin zuciyarsa ba. Allah ya sa ta soma ne da fara jin kishinsa. Sai sake takalo rigimar da tambayarta. ta. Wai batun Hafsa ne ya taɓa miki rai? Harara ta wurga masa tare da jan tsaki. Ya ce, Da kin fahimce ni, ba dan na ɓata miki rai ne batun a gare ki ba. Labari ne kawai nake baki game da zuciyata. Wanda ke da kanki kin sani halitta ce ita da ba a sa ta ba a hana ta. Ita duk abin da take so shine ke wanzuwa a cikinta. Da ina da iko a kanta da na yi wani abu a kanta a kan lamarin Hafsat. Tunda na fahimci ba kya so ko? To amma ina zuciyar ce ta yi nisan da ba za ta ji kira ba akan kan soyayyarta. Cikin fusata ta ce, ba dai za ka daina faɗa min Kana da sama da ni ba ko? Ya ce ba laifina ba ne sista Badar, zuciya ce. Bata bari ta ji ƙarshen zancen nasu ba ta wuce shi a fusace zuciyarta tana suya. Lamarin ya tsaya masa a rai, ya rinka fatan abin da yake zargi ya tabbata ya kasance Badariyan ta so jin sa ne. Shi kam yana sa ran samun nasara a gare ta, inda ya kasance abin da yake fatan ya tabbata. Ya yi imani lokacin kaɗan ne zai rage da zai cimma burinsa a kanta. Da haka ne ya sake ƙudurtawa a ransa miƙa wuya da sake cusa kansa cikin rayuwarta, da aikata duk wani abun da ya san zai motsa kishin nata, da yake cikin zuciyar tata. Ita kuma a nata ɓangaren fushi sosai take da shi, tana jinjina girman laifin da ya mata, wanda take kallonsa tsabar cin fuska ne. Tana jin tunda take a duniya ba a taɓa cin fuskar ta irin yadda ya mata ba. Wannan yasa sa ta ki waye wayarsa tsayin kwanaki uku kenan, ta ƙi ji daga gare shi. haka nan ta ƙauracewa ganinsa. Daga safe zuwa dare zai kira ta so babu adadi tana kallon waya ta ƙara kiɗanta ta bari. In ma ta gaji da jin kiran, sai ta kashe ta gaba ɗaya. In ya wanko ƙafa ya zo gidan sai ta ɓoye kanta a faffaɗan gidan, a neme ta a rasa. Haka zai ƙaraci zamansa har ya gaji ya tafi. In aji ya bi ta cikin makaranta, yana dosan ajin amshin turarensa mai daɗi ne. Zai fahimtar da ita tun kamin ya shigo za ta ɓace wa ganinsa. Ita ko Hafsan ta sa ta ɗauki karan tsana, ta ɗora mata. Tana jin a duniya bata taɓa ƙin wani abu kamar yadda take ƙimta ba. Musamman in ta duba a halin da suke ciki a lokacin da aminin nata. Tana fushi da shi. Wanda ita Hafsan ce sanadi. Sai ta ji ta sake tsanarta tsana mai tarin yawa. Na tsane ki, na tsane ki babu adadi. Kwana biyar cur bata ji shi a waya ba ko gani da ido ba. Sai dai zuwa lokacin ita ma ta fara damuwa. Ta yi kewarsa da yawa. Ra'asa da barkwancinsa suna daga abin da ke ɗebe mata kewa. Yusuf mutum ne mai yawan fara'a, yana da son wasa da dariya. Don haka ne duk wajen da ya tafi baya bari sai an yi kewarsa. Shi kuma a nasa ɓangaren fushin nata ya fara bashi tsoro. Yana gudun kar ilu ta jawo masa bau. Don haka ne a daidai lokacin ya yi amfani da barar da ya shirya. Ya kira layinta da gulo, wato a matsayin ya haifa kenan. Kiɗa biyu ta ɗaga, Shi ya fara sallama a tare da faɗin hello, assalamu alaikum badariya, cikin salon muryar da ya saba amfani da ita. Haka kuma yake mata a duk lokacin da zai kira ta a matsayin yaya Faris. Sai ya ƙaurara murya da faɗar wancan furucin. In kuma Ahmad ne, gangariyar muryarsa yake amfani da ita ya ce hello, sista Badar. Ta amsa cikin bada da girma, yaya Faris barka da yammaci a aiki, komai lafiya badariya. Yanzu ne ina tsaka da aiki mutumin naki ya kira ni yake faɗa min wai kina fushi da shi. Tsayin kwanaki shida ne ko bakwai? Kin ƙi sauraron sa. Kin juya masa baya. Kin yi meye kin yi meye? Ni dai na kasa fahimtar sa amma me yake faruwa ne? Na ji yanayin nasa yana cikin ruɗani da damuwa. Ta sauke numfashi irin na zuciyarta ta fara sauka ta ce da shi. Ƙyalli Ahmad kawai yaya. Ya ce wani abu ne ya faru kenan? Ta kasa cewa da shi komai. ya ce amma ban yi tsammanin bullowar matsala a tsakaninku ba a yanda na san tsakaninku idan a bakin wani na ji wai hakan ta faru zan karyata don ko yanzu da na fahimci hakan daga gare ku mamaki ne kama ni ko hajiyanmu kullum tana sha'awar alaƙar ku dangantakar taku tana burge ta ɗabi'u da halayyanki na gari suna daga cikin dalilin da yasa take ƙaunar tarayyar ku addu'a ta a kullum Allah ya azurta ta da samun kamilar mace makamanciyar ki Kina tsammanin za ta yi farin ciki idan yau ta ji wani abin ya ratsa cikin dangantakar da take alfahari da ita? Jikinta ya sanyi a take ta ji ta ɗora wa kanta laifi da rashin kyautawar abin da ta yi a gare shi. Ta haddasa masa damuwa da rashin natsuwa akan abin da bai taka kara ya karya ba. Kai, ya taka kara ya karya mana. Ai abin da ya yi mata, tana ji babu abin da ya kai shi girman laifi. Amma kuma ko menene? Kasa fahimtar ma me za ta ce. Ta yi tsaki mai ƙarfi irin na ana cikin damuwa. Ya tambaye ta, ya sa miki damuwa ko? Ni na san Ahmad yaro ne da ya iya haifar da matsala. Cikin ranta ta ce, lallai kam, don ni ma ya gwada min nasa halin. A zahiri kuma ta ce masa, kar ka damu yayi ba komai, komai ya wuce. Ya tambaye ta me ya haɗa ku? Ta yi ‘yar dariya da faɗin shi kenan da yayi ya wuce. Shi ma ya yi dariyar to shi kenan. Sai ku yi ta haƙuri da juna. kuma ina muku fatan Ubangiji ya haɗa zukatanku a kan kyakkyawar hanya mai ɗauke da alkhairi. Kin jin daɗin addu'ar ta tasu ta amsa da amin. Na gode yaya Allah ya ƙara girma. Suka yi sallama kowa daga nasu ɓangaren yana cike da farin ciki. Ya soke numfashi mai ƙarfi bayan ya gama wayar. sai ya ɗora a kan wayar. Ƙaunar Badariyan ce cike a zuciyarsa, a dukkanin kwanan duniyar nan. santa nunkwa yake yi a cikin zuciyarsa, akan matakin da yake jin wani lokacinsa tamkar zuciyarsa za ta fashe. saboda yawan son nata ya yi yawa a zuciyarsa. A yau a duniya ba shi da matsala da ta wuce badariya. Yana jin Allah ya taimake shi ya mallake ta shi kan burinsa ya gama cika na duniya. Sai kuma fatan cikawa da imani da dacewa da kyakkyawan ƙarshe. Kiran na bazata da ya shigo wayarsa ya rikita shi. Ya miƙe a firgice yana neman guduwa. Sai daga baya ya fahimci kiransa ne ake yi a waya. Ya dawo ya zauna yana yi wa kansa dariya. Kiran na badariya ne ya saukan masa da farin ciki. ya rinka ambatarta da masoyata a bar ƙaunata. Da ƙarfin muryarsa ya amsa mata, "Hello, Sista Badar ya kike?" Ita ma muryarta kamar tasa ta faɗa masa, "Kamar yadda kake Ahmad, yanzu kana ina ne? Ina gida kina son ganina ne?" Ta kaɗa kai da faɗin, "Eh, ina durumin iya, zan iya jiran zuwanka." Ya kira aminin nasa Ibrahim yake faɗa masa, "Badariya ta sauko abokina, ta kira ni da kanta." Ibrahim ya dariya yana faɗin, "Barka aboki, ka yi nasara." Shi ma ya dariyar ya ce, "Ina fatan Ubangiji ya yi ta ba ni nasara a kanta." Ya amsa da "Amin, ina maka fatan hakan Yusuf." A can Durumi, sun tarbi juna da kulawa tamkar wata damuwa ba ta gifta a tsakaninsu ba. Sun yi yinin ranar a tare. shaukin ƙaunar da suke wa junansu suka rinƙa ji tamkar kar su rabu da juna. Shirin nasu ya ɗaure da kyakkyawar alaƙar tasu ita Badariya take kallonta, aminci da ƙauna ne kawai. Shi kam Yusuf a tsagwaron santa kawai yake kallonta. don shi a kullum in yana tare da ita. Suna fira yana kallon zaman nasu da hirar tasu, a zaman masoya da hirar masoya. Kalma ɗaya ta fito daga bakinta. Yana ji ne tamkar tana karanta masa kalaman na soyayya. In ta ɗaga kai ta karantar da shi irin tarin ƙaunar da take masa. Sai ya rinka jin kansa cikin wani irin hali da sai mai da sai mai masoyi na gaskiya ne kawai zai tsinci kansa a cikin irin wannan yanayin da yake ji. Cikin ɗan tsakanin sun ƙara shaƙuwa da yarda da juna. amma daga ita Badariya ko da wasa ba ta so ta ji ya ambaci sunan Hafsat. Balle a kira shi a waya ya ɗaga yana faɗa mata ita ce. Ba ta san lokacin da take shiga damuwa ba. Sai ta ɗauki fushi da shi mai tsayi. Shi kuma dama abin da yake son gani kenan daga gare ta. Kishin nan. Wanda ita a gareta, ta ba ta san wai kishi take ba. Kuma ko da wani zai karantar da ita kishi take ba za ta aminta ba. Ita dai abin da kawai ta ɗauka Hafsat ce ba ta so ta tsane ta. Irin halin da take nuna a kan batun Hafsat, yasa yake yawaita yin maganarta a wajenta. Ko su shirya da Ibrahim daidai lokacin da yake tare da Badariya, ya rinƙe masa flashan, sai ya rinƙa faɗa mata Hafsat ce, Hafsat ce, musamman da ya lanƙaya wa nambar Ahmad ɗin sunan Hafsat, sai ya haska mata wayar. Tana ganin sunan da ke ƙona mata ranta, ta ji tamkar ta ƙwace wayar ta damfara ta a ƙasa. Ita kan ƙara kunnuwa take, cikin fushi ta ce, Ita siya ce ta mata yawa da ba za ta iya kiran ka ba, sai dai ta ishi mutane da filashin. Dariya yakan yi ya ce, Ai filashin ba tsiya ba ne sista bada. Isa ce, ta san ta isa in ta yin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji, kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba san kanta ba, ba san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta. ina macen da ta rasa gane kan mijinta ina macen da mijinta yake wulakanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba to uwar gida ki share hawa yanki domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, Mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗin ki Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. Ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulakanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama Sana ita wannan mallakar ta ƙarin kunama ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Don haka ga masu buƙatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta lambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya